labaran za ku ji cewa gwamnatin Tinubu za ta karya farashin kayan abinci a fadin Najeriya. 'Yan sanda sun kama mai yiwa batalwa sojan gona a Adamawa. Gwamnatin Neja za ta ɗauki sabbin ma'aikatan lafiya guda dubu ɗaya. APC ta yi kira ga jam'iyyun adawa domin su kawo haɗin kai domin a ciyar da Najeriya gaba. Hukumar Jami'ar Aliko Dangote ta ɗauki mataki kan wani lakcara a Kano. Najeriya da Afirka ta Kudu za su kece reni yau a wasan kusa da na ƙarshe. Har ya zuwa yanzu ana ci gaba da kiran mayar da tsofan sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi. Kuma amince da ƙarin albashin da gwamnatin Jigawa ta yi ba cewan NLC. kusance tare da mu a cikin labaran namu na rana. daga ni naku wadda zan karanto muku labaran kuma in fassara Ismail M. Jafar. A cikin labaran za ku ji cewa abinci zai yi sauƙi kwanan nan. Gwamnatin tarayya ta fara shirya karya farashin kayan abinci. Hakan dai na zuwa ne bayan 'yan Najeriya sun fara nuna fushinsu kan yadda rayuwa ta yi tsada al'umma a dama dai sun fito a tituna daban-daban a cikin Neja da kuma jihar Kano inda suke nuna ɓacin ransu yadda rayuwa ta yi tsada ganin yadda suka ce mudun masara ta yi tsahin goron zabi yayin da shinkafa ta biyo ta a baya haka zalika sun bayyana dukkanin kayan masarufi ke yadda ke yin tsada sannan sun koka ganin yadda azumin watan Ramadana ke ƙara ƙaratowa inda suka bayyana cewa idan aka ci gaba da tafiya haka za su shiga wani hali ganin yadda kullum kuɗin ma yi wahalar samu a faɗin ƙasar. 'Yan sandan jihar Adamawa sun kama wani mutum mai shekaru arba'in da tara Muhammad Abubakar yana damfarar mutanen gari da sunan shi ɗin fatalwa ne yana amfani da wayoyin mutane wajen kira inda yake bayyana musu cewa shi aljani ne ya kira su tare da kwamushe musu kuɗi da niyan cewa zai ba su kyautan kuɗaɗe mai makudan yawa da kuma zai biya musu su inda in ya san sirri a kanka sai ya kira ka a waya ya faɗa maka dukkanin ka haka zalika mutane a hakan suke yarda da shi yayin da 'yan sanda suka yi ran da shi a hannu ya bayyana mana yadda yake muryoyin mutane daban-daban. Gwamnatin Neja za ta ɗauki ma'aikatan lafiya guda dubu ɗaya tare da mai gurbin masu ritaya. Gwamna Bago ya lahi takobin gyara ɓangaren kiwon lafiya a faɗin jihar, inda ya ce za su ɗauki ma'aikatan ne domin kawo ci gaba a fannin lafiya da ya al'umma, inda ya ce ana fama da rashin ma'aikatan kiwon lafiya a faɗin jihar. Ya ce ya kawo wannan sabon sauyi ne ganin cewa an kawo ci gaba da kuma inganta harkar lafiya a faɗin jihar Nejan baki ɗaya. Yayin da ake cikin mawuyacin hali a Najeriya, APC ta tura sako ga jam'iyyun adawa. Jam'iyyar APC mai mulki ta dauki nemo mafita daga jam'iyyun adawa, madadin korafe-korafe. Wannan na zuwa ne yayin da mafi yawan 'yan ƙasar suka gaji da mulkin APC kan tsadar rayuwa inda suke faɗin cewa an shiga wani hali halin ni yasu halin ni ko in kula da gwamnatin APC din take a faɗin Najeriya yayin da sai kara da cewa al'umma dama suna cikin wani hali mawuyacin hali a faɗin kasar ganin yadda ba kowa bane ke iya cin abinci sau biyu a gidansa ba a rana haka zalika sun roƙi gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sa ido ganin cewa an sauƙaƙe wannan al'amari da ke faruwa a faɗin kasar haka zalika sun ce yunwa zai iya kashe mutane maimakon 'yan bindiga ga kuma matsalan 'yan bindiga da ake fama da shi a faɗin ƙasar Hukumar Jami'ar Aliko Dangote ta ɗauki mataki kan wani lakcara a Kano. Jami'ar ta dakatar da shi ne tare da mika shi ga kwamitin ladabtarwa da ɗaukar matakai. Wannan na zuwa ne bayan ganin lakcaran a faifayen bidiyo yana hukunta ɗaliban a cikin aji inda aka ƙara da cewa haka zalika za a hukunta shi daidai da kuma abin da ya aikata. Hakan kawai shine zai kawo maslaha da kuma ci gaba da kuma kiyaye gaba ganin cewa yadda ake ɗaukar matakai da hukunta masu laifin cikin hanzari. har zuwa yanzu ana ci gaba da kiran mayar da tsohon sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi ƙungiyar 'yan ƙungiyar 'yan kwalan jihar Kano musamman ma ta rubuta takarda a majalisa ta buƙaci a sake zama da rusa waɗannan masarautu saboda zai ƙara haɗin kai inda ta ce ya kamata a dawo da sarki Sunusi Lami da Sunusi ganin cewa yana kawo ci gaba muhimmai a Kano lokacin sa, inda wasu kuma suke bayyana cewa hakan zai zama tamkar an ƙara taɓarɓar da jihar Kano ne bai kamata a dawo da sarki Sunusi Lami da Sunusi ba ya kamata ya haƙura inda masana suka bayyana cewa dawo da Sunusi Lami da Sunusin zai kawo ci bayan a jihar Kano sai dai suna ganin hakan ci gaba ne za a samu a jihar yana da muhimmanci al'umma su sani ƙungiyoyin ƙwadago ba su sa hannu a wata yarjejeniya ba nlc da TUC sun yi watsi da gwamnatin jihar Jigawa akan ƙarin naira dubu goma goma da aka yi akan albashin ma'aikata. 'Yan kwadagon sun ce kwamitin tattaunawa bai kammala zama ba gwamnati ta ce an gama magana da tuni sai dai ma'aikata sun bayyana cewa ƙarin dubu goma babu abin da zai musu a cikin irin halin rayuwar da ake ciki da kuma tsadar mawuyacin hali sun buƙaci al'umma dama su masu fito zanga-zanga su nuna goyon bayan su ganin cewa bai kamata ana raina ma'aikatan gwamnati wayo ba sun ce ƙarin kuɗin da aka yi na kuɗin mai yasa ya sa baya kai su ko sati biyu ko kuma sati uku ya ƙare inda suka roki alfarma a wajen gwamnatin jihar Jigawan domin a ƙara musu albashi mai tsoka. An rage mugun iri a birnin Abuja, jami'an 'yan sanda sun sheke kasir gumin shugaban 'yan bindiga, kisan na zuwa ne a daidai lokacin da ake kiraye-kiraye kan kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a faɗin Najeriya. Masana sun bayyana cewa kwanan da 'yan bindiga suka zawa bakai harare a faɗin cikin garin Abuja tare da kashe-kashe inda kwaba. An gaba kwamitin magance matsalar tsada da rashin abinci da aka ji ana zanga-zanga a Kano da Neja. inda aka bayyana cewa ma'aikata a gwamnatin tarayya sun bayyana cewa an kafa kwamiti ne a wannan kwamiti akwai femi bajamiya mila aliyu sabi abdullahi da dr mariya mahmud bunkure inda su ne aka cin kwamitin sun ce za su gudanar da bincike ganin yadda an sauƙaƙa kayan abinci a faɗin najeriya jama'a dai dama na koka ganin yadda azumin watan ramadan ne karato sai ana fuskantar matsalar tsarin abinci a faɗin najeriya inda masana suka bayyana cewa idan aka zo watan ramadana aka za a shiga wani mawuyacin hali ganin yadda ƙasar ke cikin wahalarin samun kuɗi mai girma bola ahmed tinubu wanda ya bar najeriya a watan janairu a jiya ya iso abuja a daren jiyan manyan jami'an gwamnatin tarayya da wasu gwamnoni suka tarbo shugaban kasan a filin jiragen sama shugaban najeriya ya ziyarci faransa kusan sau uku cikin shekara guda ba a san ko me yake kaiwa a faransa ba inda masana suka bayyana cewa shugaban da yana zirga-zirga ne wajen ganin cewa an shawo kan matsalan tattalin arziki da ake faruwa da shi a faɗin najeriya inda suka ce shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu na aiki tukuru wajen ganin cewa an dawo da martaban najeriya a idan duniya an gargame manyan makarantu biyu na kuɗi a jihar Kebbi kan muhimman abu guda ɗaya inda aka bayyana cewa gwamnan yana gudanar da bincike da zariya ya kammala bincike zai bayyana al'umma dalilin da ya sa ya rufe makarantun. Jam'iyyar PDP ta sake shiga matsala yayin da wasu manya-manyan jigajiganta suka bar jam'iyyar tare da komawa APC hakan na zuwa ne dai yayin da Dr. Abdullahi Umar Gandoje ke yin aikin sa tukuru wajen ganin cewa ya dawo da manya-manyan jam'iyyu da yawa cikin sun dunkule guri daya cikin jam'iyyar APC haka zalika Gandojen ya ce nan ba da jimawa ba zai tattaro manya-manyan da ake jin su a Najeriya wanda suke wata jam'iyya ta adawa ganin cewa sun dawo cikin jam'iyyar APC ba da jimawa ba sai dai gwamnan tsofan gwamnan kan ya kara bayyana cewa jama'a ban sani ba duk wanda ya dawo cikin jam'iyyar APC shi yaron Ganduje ne haka zalika ya ce ko shi jagora ne